studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Kalangu studio Kalangu. Tahiya yanayin Niger. Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mama'ada ne zo muku da labarin da farko ga muhimman kanan nasu. Miliyan 290 da jika 500 su ne adadin kuɗin da za a rarraba kafofin yada labarai masu zaman kansu a Nijar a matsayin tallafin kuɗi na shekara ta 2016-2017 a cewar hukumar sadarwa ta CSC a yau da safen nan. sai kuma tawagar ecap sahel niger na bikin cika shekaru shida a niger kasancewar ta mai albarka a cewar shugaban gwamnatin niger da ke da maraba da horo da tallafin kayayyaki ga jami'an tsaro. Rahotonmu na musamman zai mai da hankali kan wani bincike na kungiyar ma'aikata ta duniya kan kasancewar wasu nau'in bauta a yankin tawa da tillabiri. To madalla miliyan 290 da jika 500 ne na sefa su ne kuɗin da gwamnati take keɓewa kafofin yada labarai masu zaman kasu a Nijar miliyan 88 na shekara ta 2016 da miliyan 200 da biyu da jika 500 na shekara ta 2017 wannan ita ce sanar da shugaban hukumar sadarwa ta CSA ya yi a yau da safe na anan birni mai. Dr. Kabir Sani a cikin rahoton Alhassan Kuze Muhammadu. And 2016, A shekara 2016 a jimlice takardu 35 ne muka samu a cikinsu akwai jaridu 18, radiyoyi 8 da kuma talabijin 9. A shekara 2017 a jimlice takardun da muka samu su ne 40 a cikinsu akwai jaridu 22, radiyoyi 9 da kuma talabijin 9. A cikin wannan aiki hukumar koli ta sadarwa ta yi la'akari an samu ci gaba wajen takardun asusu cewa da kes a bangaren radiyoyi da talabijin. talabijin sai kuma a bangaren jaridu ba a samu wani sauyi ba da rashin cika ka'idodin mahatattar 'yan jarida a bangaren jaridu na rubutu da radiyoyi da kuma rashin biyar ƙa'idar kafafen yada labarai ga wajen ma'aji in ban da talabijin biyu da suka yi rawar a zo a gani har suka samu shaida ta wata cibiyar ƙwararru akan ma'aikatar ma'aji. Safarar makamai na kashe mutane dubu arba'in da biyar a kowace shekara Afirka kuma na rura yaƙe-yaƙe a yankin yammacin nahiyar a cewar wani binciken Smell Arms Survey da ke taɓo labarin shekara ta dubu da goma sha biyu da shekara ta dubu da goma sha bakwai da aka fitar a ranar Talata. Mutane dubu ɗari da arba'in suka mutu da kishin kai da ke da nasaba da yaƙe-yaƙe a kowace shekara wanda dubu arba'in 45 a Afirka kaɗai. Waɗannan amfani da makamai ne suka janyo su in ji Matthias Newark masani a Selm arm Servery wato cibiyar da ke haɗe da tsangayar ilimi mai zurfi da ci gaba a Geneva a hirarsa da AFP. haka kuma makamai da albursai da aka juya su akalarsu a aka sace ko kuma daga wuraren ajiyar makamai na kasashe afirka da ba a su da cikakken tsaro su suka kara yada eh, makamai ba bisa doka ba a yammacin afirka waɗannan makamai na ratsawa a iyakoki domin kai ga masu amfani da su domin cimma bukatun ƙungiyoyin ta'addanci kamar su alkaida a yankin maghreb da da kuma al bitun da kuma boko haram ayoyi masu lambobi 80 da 81 na kundin zaben kasar niger na bayani cewa mambobin rumfar zaɓe shugaban kwamitin zaɓe mai zaman kansa ke naɗa su a da ke samun saɓanin ra'ayi daga wato jami'in adawa bashir amadu a cewar masanin doka ya kamata a shi wato shugaban zaɓe hukumar zaɓen ta ne ya kamata ya kasance bisa wato bin rinjayen jami'u masu rinjaye domin bin a doka a cikin hirarsa da habibu garba A zahirin gaskiya wannan duka sakamakon zaɓen kai tsaye ne na gabatar hukumar zartarwa ta sini. Da zaran ba yarda ga wannan gabata ta hukumar zartarwa kenan akwai wuya na a yarda da shugaban sini inda zai kasance yana da hurumin jagoranta. A tunani na ina ganin a wanga halin bisa yanda ya dace ni. Domin daga nan babban jagoran hukumar zartarwar zai iya naɗa wakilan rassansa na sauran yankuna. A gani na ba wata babbar matsala ba ce in dai yarda ta kasance ga zaɓen hukumar zartarwa ta sini a gare ni wannan yarda ba za ta samu ba sai tare da zaɓe na gari da ke kan turbar ingantattun sharuɗa wa'anda za a yi kuma zan ƙara nanatawa ba tare da halarta ba ba tare da halin faɗi in ji ba na jam'iyyun siyasa. Fassarar Gungu Muhammad Dantani kenan a cikin fiturarsa ta jiya Laraba bakwai ga wata Nuwamba wato jaridar Le Sahel ta labarta cewa dan Nijar din nan Idi Gado Bubakar ya zama sektar jiran na kungiyar 'yan majalisa ta Afirka IPA a dabra da zaman taro karo na 73 na kwamitin zartawa na IPA da ya gudana a ranar talata 6 ga watan Satum Nuwamba a Abuja, Najeriya wani ya tara kasashe 27 idi gado bubakar ya yi takara tare da ɗan kasar algeria eh, sheruti samir da ɗan ƙasar rwanda hagiru prosper kafin ya lashe zagaye na biyu gaban ɗan rwanda da ƙuri'u goma sha uku bisa sha ɗaya in je le sahel albarkacin cikon shekaru shida da kasancewa a Nijar tawagar ECAP Sahel Nijar ta shirya wata wata ranar buɗe kofa a wannan rana alhamis a cibiyarta da ke nan yamai ta da ma'aikatanta 115 daga kasashen waje da kuma 'yan nijar 59 ecap sahel nijar ta horar da jami'an tsaron nijar da dama habibu garba ya halarci bikin ga rahoton da ya haɗa mana ECAP Sahel ta girku a ƙasar Nijar tun shekara 2012 wakilcinta na hudu ke ga a cikin shekaru shida fiye da ma'aikata dubu goma ta baiwa horo ta hakan wa'anda suka samu horon suke sarra masaniyar da suka samu ga sauran abokansu. A faɗar Frank van der Muren jagoran tawagar ECAP Sahel za ta ci gaba da bada ƙoƙarinta zuwa ga jami'an tsaro da rundunar gamin Gambiza ta je Sahel. Tawagar za ta ci gaba da aikin karfafawa ga jason sahel a niger musamman na aikin bincike da kuma kara kwarewar sojoji nana da kuma wasu kasashe aikin mu shine tare da hulɗar kungiyar belch za a samar da ma'aikatar bincike ta tafi da gidanka a iyakoki ga jami'an tsaro na ƙasa a shekarar 2019 gwamnatin niger ƙarƙashin lemar firaminista na yabawa kuma na ƙara ma tawagar ƙarfin gwiwa bisa taimakon da take wa jami'an tsaron kasar ya girgiza damtse ga sakamako masu fa'ida sosai akan wannan hulɗa. Dangance da sakamako sun kasance tabbatattu. Tsarin tsaro ya samu sabon salo, an karfafa shi a yau ya zama wani tsari da Nijar take bugun gaba da shi a cikin yanayi mai wahala tare da barazanar da ke kewaye da mu. Ranar buɗa ƙofar a zo a gani ta Ekap Sahel na cika shekarunta shida ya kammala ne da gabatar da kayan daga da jami'an tsaro suka amshe. To kuma a zandar an kawo ƙarshen yajin aiki na kwanaki uku a ranar Laraba bayan farawar shi a ranar Litinin bisa kiran ƙungiyar ma'aikatan ruwa da makamashi bangaren Soraz. Ƙungiyar na bukatar dai a warware mata wasu matsaloli na albashi da wasu kuɗaɗen diya bukatun da har yanzu ba a biya su ba. Ganin haka ɗin ne ga karin haske na sektaran ƙungiyar Alhussaini Tambari a cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. Euh, ya samu karbuwa daga abokaninmu na Sinatren sashen Suraz sannan dangance da sasantawa tawagar mataimakin darakta da aka sanar da zuwan sa har yanzu ba mu gansu ba. A daya bangare sasantawa tana ci gaba tare da shugabannin kamfanin a matsayinmu na wakilan ma'aikata. Bukatocinmu a zahiri suke. Muna tunanin abokanin hulɗarmu za su sassaka su saurari bukatocin rayuwarmu a cikin kamfanin. Idan haka ba ta samu ba to babu wata hanya da zamu bi sai wadda doka ta bamu. Nan yin amfani da duka dabarorinmu wajen gudanarwa. Vraiment pour essayer d'inscrire toutes nos stratégies ou nos manières de faire. tsaffin takardun karbar haraji na shekara ta 2012-2015 da kuma sauran takardu da aka sace a cikin tsaffin ginin magajin garin tanut da suka zama mangazoji lamarin dai ya faru yau da kwanaki goma kuma takardun aka watsa su akan tituna na birnin ga karin hasken magajin garin tanut umara jibrilu da asumana shi na tuntuɓa ta wayar tarho Ya kasance sakatare na dindindin na kofo na gunduma yana da ofishi da yake aiki a zuwa karfe ɗaya. Kwantar ɗin tsohuwar Mary tana cikin mangaza ne da akwai kayayyaki da dama. Don haka ma'aikatar Mary suka baiwa sakataren dindindin na kofo makulli inda kowane ƙarshen wata da zaran jami'an Nijelek suka zo duban kwantar sai sakataren dindindin ya ba su kile daga baya kuma su maido mishi. Ban sai da aka aka yi yara suka shiga cikin mangazar suka ɗauki takardu suna wasa da su bisa hanya. Da na ga haka ne na tura jami'an da suke kula da takardun filaye su je su duba. Da suka je sai suka tarar da mangazar a buɗe an kaɗa makullin a ƙasa amma yana rufe. a gaida fasar muntare a cewar dai kuma magajin garin 'yan sanda sun ajiye rahoton su gaban kotu kuma ana ci gaba da bincike. Kawo tallafi ga yaran Village SOS da ke nan ya mai burin da Hassan Shebo wanda an kafi san da Hassan OS ya sanya ma gaba ta hanyar shirya wani bikin da yake kira muryar marayu a ranar Asabar a cikin maharabar Village SOS 'yan wasan fasaha na Nijar da ketare da aka gaito za su gudanar da wasa kuma kuɗin da aka samu za a bada su ga waɗannan marayu in ji shugaban bikin wanda shi ma zamna a Village SOS bayan mutuwar mahaifiyarsa a shekara shekarar 1995 hassan shebu a cikin rahoton sumana amadu wata babbar wasa ce da za ta haɗa mawaka na nijar da akwai wani mawaki da muka gayyato daga cote d'ivoire mai suna sispe catherine shiga wasar shiga biyu ne kuɗin shigar ne za mu tattara mu ba da tallafi ga yaran sos muna son gwamnati ta dafa mana kowa ya yi abin da muka yi domin tallafa wa yaran na girma a nan aimin komai na samu kauna da kuma tarbiyya har zuwa yanzu da na kai ɗaukar nauyin kaina guri na shine waɗannan yaran su ma su samu sa'ar da na samu ina kira ga duka al'umma ya mai su fito da fifi domin wannan wasar ta muryar marayu a ranar asabar goma ga watan nuwamba ne daga karfe uku a gidan yara na sos To sai mu na musamman binciken da kungiyar ma'aikata ta duniya bita ta gudanar kan batun halin yaƙi da bauta a Nijar amince da shi a ranar Alhamis da ta wuce a Yamai bayan wani zaman taron karawa juna sani ko da yake binciken rabi ne a ganin wato girman batun a Nijar na bayyana ci gaban bauta a Nijar ta wasu fannoni musamman ma a yankunan Tawa da Tilaberi Michel Deji ya yi hira da Sakatare Janar na kungiyar yaƙi da bauta ta timdira wato ali buzu A wanga karni na 21 a ƙasar Nijar har yanzu akwai bauta wata ƙididdiga da aka gudanar ba da daɗewa ba ta bayyana hakan satin da ya shuɗe a nan yame yayin wani zaman taron aikin nazarta lamarin halayen bauta da dama aka gano yankunan tawa da tilaberi. Euh, Tare da matsalar tsaro kungiyoyi sun ɗauki mataki da bai ba su damar tafiya bisa fage, amma sun yi ƙoƙarin zagayawa a kwanni Ilela Buza da kuma Bankilare. Ƙididdiga ta nuna cewa akwai wani al'amarin bauta har ma an samu shaidar waɗanda abun ya shafa. Akwai wani tsarin aiki na yaƙi da bauta. Ofishin ministan aiki suka shige gaba. Wace alaƙa ke akwai tsakanin tsakanin bauta da aikin. Mahimmancin abin shine biyan sa da aka bukaci kungiyoyi na kasashen waje su mai da hankali. Da an yi maganar aikin karfi akwai maganar bauta a gefe. Abubuwa ne da suke biyar juna. Akwai wani abin da kirgar ta bayyana da bai muku daɗi ba a wajen ƙungiyar taku? Kirgar da aka yi ya nuna akwai bauta a Nijar a cikin gundumar Bankilare a cikin shimfiɗar wani yanki bauta ce tamkar fataucin mutane. Maganar auren wahaya wanda aure ne na tilastawa wanda duka waɗanda suke cikin waɗannan yankuna sun san ana sayar da 'yan mata tsakanin shekaru 8 zuwa goma 11 inda ake saida su a tafi da su wani waje har ma a tsallaka da su wasu ƙasashe. Batun 'yanci a ƙasar Nijar ya yi hani da bauta. Kuna tunani game da da shawarin da aka yi ta hanyar ƙididdigar ana iya kai ga kaucewa bautar kwata-kwata? Mu muna tunanin za a samu canji saboda yanzu gwamnati ce ta ɗauki abun da hannunta. Ƙarshen labarin namu kenan da gana Studio Kalangu a huta lafiya.